Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon African TV a faɗin duniya muna muku barka da warhaka. Na san kowa yanzu yana gaban akwatin talabijin in shi lokaci na kallon shirin motsa jiki yayi. Suna na koci munzali Ali Sadiq Ufan Mazugar. Wato yau abin da za mu fi ba da muhimmanci a jikinmu akan jijiyoyi da kuma nama da yake riƙewa a jikinmu mutum ya ji ya gaji tubus. To yau su za mu taɓa mu ga za mu karki insha Allah ta'ala bismillah to masu kallon mu kowa ya haɗe hannunsa haka inda ruwa ba zai zube ba kowa ya haɗe ko masha Allah sai a ɗaga hannun sama ku duba ku ga yadda na lankwasa nawa na lankwasa sosai ko to sai mu tsaya akan ɗan yatsun mu to masha Allah sai a ja kamar ƙugiya ta ja ka yadda yadda mai sunan babana da Allah ɗan ja ya gajiya sosai yau ga kaga malam shi ma dai ga shi ya ja sosai to sai mu kirga guda goma daure ɗaya biyu uku masu kalamu kamar yadda kuka sani muna yin wannan abin ne duk wani waje da ya rike ma a jikinka ya saki wata jijiya da ta rike sai mu samu ta saki tunda masana suna faɗa shi ciwon shanyewar jiki ana samun sa ne lokacin da jini yake toshewa a jikin ɗan adam sai ka ga an samu ciwon stroke mutum lokaci ɗaya ya faɗi to mu ja sosai hanyar ruwa hanyar jini komai ya tafi yadda ake bukata muna ɗaya mun zo biyu muna uku mun zo hudu ɗan ƙara miƙar da hannun sosai yawwa muna biyar mun zo shida muna bakwai mun je takwas muna tara goma aje kafafuwan naka a karka aje min hannun sai mu karya hannun dama a nan bangaren za mu nan dai yaga daya kwasa sosai tura hannunka sosai abinda nake so mahallin shaji abinda za mu taɓa tun daga kan nan hannayenka gefen haƙarƙarinka ka da ya rike duk wata jijiya da ta rike abin ya saki sosai ya mu ƙara lankwasawa za ka ji ba daɗi dai lankwasa ka ga inda komai yake warwarewa za mu ƙirga guda goma muna ɗaya mun zo biyu muna uku mun zo hudu muna biyar alaji daure mu yi da kai daure yana da matuƙar muhimmanci muna shida mun zo bakwai muna takwas mun zo tara goma sai mu koma ɗaya ɓarin tura hannun kakkan kai fita daga tsakiyar hannunka ja kamar an ja ka za mu kirga guda goma amata hannunka yana fita daga kanka yana fita ya yawa karya kun nan wajen duk inda yake riƙewa da izinin Allah za ka ga saki guda goma ɗaya biyu alhaji na san ba da daɗi a daure a ƙarisa muna uku mun zo hudu muna biyar mun je shida muna bakwai mun je takwas muna tara ta kowane ɓangare za mu yi biyar biyar mu ɗaya mu ƙara ɗagowa biyu mu ɗago uku mu ƙara ɗagowa huɗu mu ɗago biyar sai mu dawo da hannun mu tsakiya to sai ka sa kanka a tsakiya sai ka yi ɗan baya ka dan iya yadda za ka iya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai mu kasa ƙasa daure ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara mu ɗago masha Allahu to in dai za a yi wannan insha Allah ta'ala duk jijiyar da ta rike ma ko nama da ya rike jini ya ki gudana tunda an ce toshewa jini sai ka ga lokaci mutum yana kwance ko yana tsaye ya fadi to in Allah ya so ya da kana wannan motsa jikin jinin zai tafi yadda ake so jijiyar za ta daga To ga masu kallon mu da sauraron mu na ga lokaci yana hararan mu ku biyo mu a kashi na gaba insha Allah za mu ci gaba da kawo muku yadda wannan tasha take kokari African TV ta wayan muku da kai yadda ku motsa jikin ku a sawwake a cikin ɗakin ku a madadin ni ko Ali Sadiq nake mana sallama assalamu alaikum